بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma kuma na cikin suratul an'am jiya mun tsaya karshen aya ta 60 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 61 insha Allah inda ubangiji ta lake cewa huwal qahiru fawqa ibadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم رد ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أشتي تعالى وهو القاهر فوق عباده Allah shi ne mai rinjaye yana saman wato babu wani abu wanda yake rinjayensa shi ne mai rinjayen kowane abu wa yursilu alaikum hafazatan ina aiko muku da mala'iku masu kiyaye lafiyanku hatta iza jaa ahdakumul maut har yayin da mutuwa ta zo wa ɗayanku ku rusuluna manzanninmu da muka aiko su karfi ransa su karfi ainihin ransa hukum la yufarridun su ba su sakaci wajen karɓar rai ko wajen kiyaye rai Allah ta'ala yake wa huwa alqahiru fawqa ibadihi shine mai rinjaye akan bayinsa wato babu wani wanda yake rinjayen Allah wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne akan akan sa. la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun duk abun da ya ba mai ce masa don me yasa kai sai dai bayin idan sun yi abu su bayin Allah akan tambaye su fa'alu lima yurid ne aikata abun da ya ga dama ne saboda haka in kaga Allah bai yi abu ba bai ga dama yayi ba ne ma sha Allahu kana wa ma lam yasha ya yakun abinda Allah ya ga dama zai kasance abinda bai ga dama ba kuma bai kasance ba yasa zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kuskure wani abu karka ce law fa'altu kaza la kana kaza da nayi kaza ai da kaza kasance yace kul qadarullahi wa ma sha'a fa'ala kace kaddaran Allah ne abinda Allah ya ga dama ya aikata ko da ka ga dama in Allah bai ga dama ba bai yi ba wa ma shauna illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman yin ba za ku ga dama yin wani abu ba sai idan ubangiji ta'ala ya ga daman yiwuwan abun kuma da yari yarin ko ni da kowa kuma kowane abu yana kanta saboda girman ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa yursilu alaykum hafazatan yana aiko muku da mala'iku masu kaiku ku suna kare ku kuma suna rubuta ayyukan za su kare ka kan wani abu ya zo ya cutar da kai sai dai idan kaddaran Allah ya tazo sai su kauce a cikin suratul radi ubangiji ta lati lahumu aqibatun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato mutum yana da mala'iku masu bibiyansa a gabansa akwai biyu a bayansa akwai biyu waɗanda suke tsare shi daga wato wani sharri da umarnin Allah subhanahu wata'ala sai dai don kaddara ta zo nan sai su kauce sai za ga idan mutum yana raye zai iya zuwa ya kwanta a filin Allah a jeji ya yi bacci ya tashi babu kwaron da ya shiga hancinsa amma da zarar ya mutu mala'ikun sai su kauce sai ka ka samu kwari su shi da hancinsa ko ta yi duk wata kofa da sa da sa da hancinsa da bakinsa ko ina sai ka ga kwari kawai suna ta shiga suna ta to mala'ikun sun kauce amma idan yana raye ba za su yi wannan ba to ubangiji subhanahu ta’ala ya sa masu gadin ka don kiyaye ka wannan gata ne Allah ta'ala yi wa adam sai dai shi dan adam baya ganin su suna gaban suna bayan amma ba ka gani sannan kuma akwai wanda yake daman ka da wanda yake hagun ka. kuma suna rubuta ayyukanka na alkhairi da na sharri kamar yadda ubangiji ta alaƙi wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna mata faɗu a tare da ku akwai masu kiyaye ku mala'iku masu daraja masu rubutu wanda suke rubuta ayyukan da kuke sun san abin da kuke kafin ma kai ala yana sanar da su da aka sai su rubuta idan kayan yin mummunan aiki mala'ikun su ce rabbi abduka yuridu an ya ka ya Allah bawan ka ina so ya saba maka Allah ta ce farqubuhu fa in amalaha faqtubuhu faqtubu lahu alaiha sayya idan ya aikata a rubuta masa mummuna sakamakon mummuna daidai gurgudo abin da ya aikata idan ya bari don Allah ku ba faqtubu lahu hasana fa inna ma taraka hadin jarraya rubuta masa salada in ya bari saboda ni saboda ka dukkan wanda kuma ya niyan mummunan aiki bai yi ba sai bai don Allah to lada za a rubuta masa wanda niyyar kyakkyawan aiki wani abu ya hana shi ya rubo ya yi wannan kyakkyawa ke ya rubuta masa lada in kuma ya aikin a rubuta masa lada goma a ninka lada har ta goma to mala'iku su ne suke cikin wannan Allah ta'ala ya kore su لأن ما min من قول إلا لديه رقيب أتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفت من قول إلا لديه رقيب عتيد akwai na dama akwai na abu suna canjin aiki suna canjin aiki suna bibiyansa saboda haka ubangiji subhanahu wataala yace akwai mala'iku masu kula da to idan kana tina wannan kuma kaga zaka ji kunyan saba wa ubangiji subhanahu wataala ko kai kade ne ka san mala'iku suna ganin ka bayan shi Allah ta'ala da kansa yana ganin ka Na Allah ta'ala ce idan mutuwa ta zo wa yanku. manzanninmu ‘yan aikinmu mala'iku sai su karɓi ransa wa hum la yuqarritun ba sa sakaci a wajen karɓar ran ba sa sakaci wajen kiyaye ran wanda za a yi sama da shi a yi sama da shi wanda za a yi kasa da shi a yi kasa da shi wato rusuluna ana ana nufin almala'ikatul muwakkal duna bi qabdil arwah mala'ikun da aka wakilta wajen karɓar rayuwa, da su suke ɗaukar ran dukkan wanda ya zo da suwa to wannan ayan tana nuna mala'ikun suna da yawa da guda ɗaya bane tun da ya ce rusuluna wani abin a wata ya cewa wannan mala'ikatu mala'iku saboda haka nan kamar mala'ikun suna da yawa ne suke ɗaukar rai a wata ayan kuma sai Allah ta'ala ya nuna mala'ikan guda ɗaya ne kama a cikin suratul sajada ubangiji ta ana cewa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya dauki rayukan ku shi yake daukar ranku kaga mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne kenan malakul maut to a wata ayan kamar cikin suratul zumar Allah ta'ala ya nuna ma shi yake daukar ranku Allahu وفى الأنفسة حين موتها والتي لم تمت في منامها Allah shi da yake karɓar rai lokacin da rai yake fita wanda bai mutu ba lokacin da yake ba Allah shi ne mai karɓar rai mala'ikan mutuwa shi ne karɓar rai mala'iku suna karɓar rai to wanne ne ba ne ba yadda za a haɗa ayoyin shi ne Allah ta'ala da shi ne mai karɓar rai na hakika don shi yake halittar mutuwa الذي خلق al-mauta ليبلوكم أيكم أحسن عملا amala yake halitta mutuwa da rayuwa kaga Allah shi ya dauki ranka shi halittin mutuwanka sannan kuma mala'ika jibril mala'ika mutuwa malakul maut shi kuma shi yake zahirin da adam shi yake zahirin shine mala'ikan mutuwa kenan sannan sauran mala'ikun kuma waɗanda su ma mala'ikun mutuwan ne su kuma suna taimaka wa mala'ikan mutuwan ne su za su zaro ɗin su zaro ɗin in ya zo makoshi ya zo makogoro sai mala'ikan mutuwa sai zare shi yana zarewa ko sai jika musu su ci gaba da su ma nasu aiki wato kamar mai tiyata ne ko kamar mai tiyata likita ba shi kaɗai ke shiga tiyata ba ko shi kaɗai ne Likita zai shiga tiyata sai ya shiga da masu taimaka masa sai ya shiga da na ko su likitoci ma daban yadda in yi kaza ya mika wannan milkomin kaza ba ni kaza akwai masu mika almakashi da sauran abubuwa dai masu allura da abubuwan da likitin ke bukata in zai tiyata sannan akwai masu karba so da haka in yi tiyata in yanka ya fito da abun to kuma sai ya mika wa su masu taimaka masa ne kuma kafin nan ma su miko wannan su miko wannan da haka ne ɗaukar rai ba shi kadai ne mala'ikan zai zo ba akwai mala'iku da yawa masu taimaka masa saboda haka ai ta yi ai ta yi idan ran ya zo kusa shi kana sai fi shi sai ne a mutu to Allah ta ko shi ne ta mutuwa gaba ɗaya da in bai halitti mutuwa ba ba su isa ba su isa su zara ran ba Abdullahi bin Abbas ce li mauti a a'wanun min al-mala'ika yukhrijuna na ruha min al fi yaqbiduha malakun mauti idha ta haɗe alfulku Ya ce mala'ikan mutuwa yana da masu taimaka masa suna fitaren ran daga jikin ɗan adam har sai idan ran ya zo makogoro shi mala'ika mutuwa sai fidda ran shi ne mai zare ran kowa kam amma wayannan masu taimakawa ne su san matso da shi in ya zare kuma ya mika mu wannan shine ma'anan waɗannan ayoyi ta ala ya ga dama ne ya wanke ta mala'iku in bai ga dama in ya ga dama sai rai fita sai fita da kansa ba sai mala'ika ya zare shi kansa sai fita ubangiji subhanahu wataala yace thumma ruddu ila allahi maulahumul haqq wannan sai a mai da su zuwa ga Allah maulahum ubangijin su majibincin al'amarin su alhaqqi na gaskiya ba ba na ruɗa irin na duniya ba duk wanda aka zare ransa za mai da shi zuwa ga Allah ta'ala wanda shine ubangijin sa mahalicin sa na hakika duk wanda aka ruɗa ka aka ce shi ne wato ubangijinka ko shi ne zai baka aljanna da wuta to an bata maka lokaci in dai lahira ma zai bata maka kawai ba za ka ganki ba ma shi ma ta kansu yake za a mai da ku za a mai da su zuwa ga ubangiji ta'ala alala kul hukumu ku saurara ku ji hukunci na Allah ne shine mai hukunta komai duk abin da kaga ya faru a duniya Allah ne ya hukunta shi wa huwa asra'ul hasibin ubangiji ta'ala shine mafi gaggawa gawan masu hisabi a lokaci guda ke wa bayinsa wato ainihin hisabi Allah ta'ala zai mai da halittunsa zuwa gare shi a ranar alkiyama da wanda ya zo a farkon duniya da wanda ya zo a tsakiya da wanda ya zo a ƙarshe ne kowa za a je a tattara kuma a haɗu a wuri guda a wajen hisabi a cikin suratul waqi'a ubangiji kala ce kul innal awwalina والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم mutanen farkon da na ƙarshen duka za a tattara su zuwa ga wani lokaci sananne zuwa ga Allah ta'ala shi ne tashi alkiyama da wanda riga ka zuwa duniya da shekara dubu ashirin da wanda ka riga zuwa duniya da shekara dubu ɗaya ko duk za a je a haɗa ku nan ne wurin haɗuwan kuma gaba ɗaya ubangiji ta'ala a cikin suratul kafi yace wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada zamu tattara su mu aje su hija ba zamu bar ko mutum da ba ba wanda za a bari ranan taro yawma najma'uhum li tawfid jama'i. zalika yawmut taghabun ranan da zamu hada su ranan hatsuwa kenan ranan da mutum zai zai yi ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza wannan ranan tana zuwa tattara jama'a yanzu ka duba taron aikin haji kawai sai ga maka hankali yadda ake cika a haramin maka kawai ka zuba jama'a daga kasashe daban-daban to taro alkiyama ya zai kasance yaya taron zai zama kaga sai wanda ya gane wa idon sa kenan to amma dole kai shiri dole ka shirya masa idan baka shirya masa ba ba za ka samu matsala Allah ta'ala shi ne mai hukunci ma'ana duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara shi shi ne yake hukunta shi shi yake yanke hukuncin abu kaza ya faru kuma sai ya faru idan an je lahira shi zai hukunta tsakanin wato bayinsa kuma shi ne mai gaggawa wajen hisabi wato babu wani sha'ani da zai shagaltar da shi daga wani sha'ani wani hisabi da zai shagaltar da shi ga barin wani hisabi ba yanzu kai idan aka ce za a tara maka mutum ashirin ka mutum interview dole sai ɗaya bayan ɗaya fa wannan in ya zo ya gama sai ka ce to ne da gaba ya shigo ana gama a ce to ne gaba na gaba a haka har a gaba haka ce ka kaci ba Allah labarin ku a kai to Allah ta'ala gaba ɗaya halittar a kire musu hisabi yana yi wa wannan yana yi wa wannan yana yi wa wancan kuma wannan bai zai shagaltar da shi ya kasa fahimtar wannan ba a lokaci guda kawai sai musu hisabi ya gama a rabin yini rabin yini irin na kwanakin duniya awa nawa kenan awa shida rabin yini awa shida an gama kawai an tashi Shi shine asra'ul hasibin mafi gaggawan mafi gaggawan masu hisabi amma kai mutum ashirin aka hada maka su tashi hankali ya safe dole sai ka yi tsaye bayan daya Allah ta'ala ba haka bane wanda zai nuna maka haka shine masu addu'a kai kana addu'a wancan nayi wancan nayi a cikin kowane sekon ɗaya ka san iya adadin masu roƙon Allah ta'ala bukatunsu da kuma yare daban-daban a lokaci guda wannan ya cewa ya Allah ka min kaza wannan ya Allah ka min kaza amma sautin baya cakuɗe masa yarurukan ba ta shiga juna ya kasa fahimtar buƙatar wannan da wannan zaidu da amru da bakar da tsari duk lokacin da suke roƙonsa kuma yana jin abin da suke faɗa kuma ya amsa musu addu'a amma kai mutum biyu in suna maka magana ka ce Allah ku bari sai eh, dai yayi in fahimta eh Allah ku bari ku eh, je don in fahimta ku mutum biyu kawai Ka mutum miliyon nawa ne suke roƙon Allah miliyan nawa a lokaci guda amma duk yana fahimtar su yana jin abin da suke faɗa sautin baya kuduwa wannan harafin yake shiga cikin wancan wancan na magana magana wannan ta je ta shigan Allah ta'ala yana ya san kowa abin da yake faɗa shine malikin sautin nasu ma gaba daya wannan sai ubangiji subhanahu wataala jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u da girman sa ya girmama wanda yana ƙara nuna mana girman ubangiji subhanahu wataala kuma yana ƙara sa mu ji sa. musamman saboda wannan rana ta hisabi shine a tantance ayyukanka a gaya maka matsayinka ranar alkiyama Allah ta lafiya kul man yunajjikum قل من ينجيكم من ظلمات البر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ubangiji ta'ala ce kun ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam man yunjikum min zulumatil bar wa yake tseratar da ku ne daga dukkai na sarari wal bahri da kogi idan ka shiga cikin wani hali na tsanani da damuwa ba zai tseratar da kai daga wannan in ka shiga cikin kogi jirgin ruwa ya kama tangadi ina neman ya kife da kai wa yake tsiratar da kai ne Allah subhanahu wataala tad'unahu ruwan. a lokacin da kuka shiga matsala a cikin damuwoyi a sarari ko kuma a cikin koki za ku dinga roƙon Allah ruwan, kuna masu kankan da kai wa khufyatan kuma a kasirrance da kaskantar da murya kuna cewa la in anjana min hadhihi idan Allah ya tseratar da mu daga na masifun da na kunan na mina shakirin za mu kasance daga cikin masu wa Allah ta'ala godiya wato za mu kasance daga cikin mumini wannan ne abin da ke faruwa da wa'inda suke kanga cewa Allah idan suka suna bautan gunki suna yi wa Allah ta'ala ta shirka amma idan suka shiga halin kakani kaye suka shiga cikin damuwa da masifa wani bala'i ya tare su to Allah ta'ala tsiro tare da kaskantar da kai da kuma sauke murya ba su ɗauki alkawarin cewa idan ya tsayar da su da su imani kuma ya tsayar da su ba su imani haka idan sun shiga jirgin ruwa ya kama tankaɗi shi ma haka ba sa wato roƙon gumakansu suna roƙon Allah ne su subhanahu wa ta'ala domin ya tsayar da su to amma idan ya tsayar da su ya kuma su ci gaba da kafircinsu saboda tangarewa a cikin suratul isra'i Allah ta ce wa iza massakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iya idan wani bala'i masifa ta same ku a cikin kofi duk wani wanda kuke bauta sai bace muku ba ka ganin sa sai ubangiji subhanahu wataala shi kaɗai ne kuke gani saboda haka ku ji tsoron Allah ku bautawa Allah a lokacin tsanani da lokacin sa ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shiddah ka san Allah lokacin da kake cikin sauki cikin ni'ima cikin farin ciki Allah ta'ala zai sauka a lokacin da kake cikin damuwa da farin ciki sai ya yaye maka dukkan damuwoyin kai kawo maka ya kawo maka sauki amma galibin mutane ba haka bane kun kun ji tsoron halaka kun roki Allah ta'ala ya zartar da ku kuma kuka kafurce masa to wannan shine kangarewan dan adam kuma har a cikin musulmi ana samun wannan wani in kaga yana addu'a ma to ya shiga bala'i ne in ka gana kana ganin sa a masallaci ko yana sallah ko yana karatun Qur'ani sai ya shiga masifa amma da zaran ya samu sauki kuma sai ya ta sharholiyansa ya ta sharholiyansa sai in Allah ya jarrabe shi ne zai da zuwa ga Allah ta'ala abin da ake so shine a kowane hali ya zama kana tare da Allah idan Allah kana tare da Allah Allah yana tare da kai ko baka roke shi ba sai ya yi maka bala'ayin ya kare maka shi ya biya maka bukata ka ba sai ka yi addu'an ba kana yin addu'a ne kawai don ibada ce shi kama addu'a idan baka yi ta ba to akwai matsala hikima amma wasu bukatun naka ba za ka tuna da su ba ma sai Allah ya biya maka su saboda kana tare da shi to gudu ko yaushe yana tare da bayinsa na gari bayinsa na gari suna tare da shi Allah ta'ala ce kulillah ka ce Allah ne yake tseratar da su qulillahu yunajjikum ka ce musu ya rasulullah Allah ne yake tseratar da ku min ha daga wannan bala'in in ma su ba su iya bada amsa ba wa min kulli karbin sai daga kowane bakin ciki da bacin rai ma Allah ne yake tseratar da ku amma antum shirkun sannan kuma sai ga ko ku zo kuna yin shirka Allah shi zai tseratar da kai daga bala'in da zaka ke ciki in ka shiga damuwa ma na bacin rai da bakin ciki Allah ne yake yayi bakin ciki shi ne yayi kurbat damoyi daga cikin addu'o'in da manzo Allah ta sama yake yawan yi kan da zuwa hadisin Bukhari da Muslim Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jinn wa dala'i ad wa ghalabat ar-rijal ya Allah ina neman tsarin ka daga bacin rai da bakin ciki da damuwa ina neman tsarin ka daga kasala da gajiyawa ina neman tsarin ka daga ruwa da tsoro ina neman tsarin ka daga rinjayen bashi da rinjayen matsayi wannan ana ce musu ana ce wannan addu'a du'aul hamdi addu'a bakin ciki ke to daga cikin abubuwan da ke yaye bakin ciki wa dan adam akwai addu'a in ka shiga cikin damuwa ka tashi kai ta roƙon Allah Allah yayi maka Allah yayi maka wallahi akwai waɗanda masifa da ke samu amma ba sa tina ma fi addu'a sai da su ta koka abun a wani kuri daban ko a koka a wani ko a zo ana ta tatawa shi ya shiga damuwa ya shiga kace ka gaya wa Allah Allah shine ya tsora maka kuma shine zai yaye maka amma wanda kake gaya wa dinnan fa kana kai karan Allah ne izuwa ga wanda bai zai iya yaye maka wannan abu kana kai karan Allah ne izuwa ga wanda bai kai shi tausaya maka ba inda ma bai da tausayi amma Allah kuma Ina tausayin bayinsa sai ka koma zuwa gare shi ka taga hannu ka roƙe shi ka tashi cikin jire kana addu'a galibi shi shiga bala'i ya sai aina addu'a sai kaga Allah ya yi masa ina ne na cewa qafattu abar raja wan nasu qad raqadu wa bi tu ashku ila maulaya ma ajidu wa qultu ya amali fi kulli na'ibatin yaman alayhi likashfi dhurri atamidu أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لقد مددت يدي بذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا ربي عجبة وبحر جودك يروي كل من يريد cikin dare zai tashi ce wallahi na nufi kofa ta kaunar rahmar Allah subhanahu wataala ya Allah ga halin da nake ciki ga bala'in da nake ba zan iya daukan wannan bala'in ba ya Allah ka yaye mini wannan na mika hannuna ya Allah ka yaye mini wannan bala'in ya Allah ka dina mai da hannuna ba tare da an biya mini bukata ba ka tashi kana marere to ubangiji subhanahu wataala ya Allah ta'ala ya kawo maka dauki ubangiji ta'ala sai kawo maka dauki daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala yake yaye bakin ciki da shi ka inga karanta alqur'ani in kake ga damuwa ka je kai ta karatu alqur'ani ka gani alkur'ani akwai waraka a cikin sa na nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa duk damuwan ka kaje ka karanta an jima ka karanta wallahi sai ka manta da duk wayannan damoyin saboda karatun alkur'ani da kake idan kun tafi hammin wa gammi wa karbatin faqra kitab Allah tanju min al ka ci baci rai da damuwa da kunci kaje ka karanta alkur'ani sai Allah ya tsira da kai daga wannan qur'ani yana sa walwalan zuciya duk ka karanta shi tsakaninka da Allah sannan daga cikin abin da ke yi bakin ciki akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzala Salama ya ce addu'a ne na yayi damuwa ko bashi ne maka kanta ka dinga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah zai taimake ka ka biya addu'an annabi Yunus kenan ko wa zannuni iz dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ubangiji ta lafi zannun maboci kifi shi ne annabi yunus lokacin da kifi ya haɗe ya shiga bakin ciki da damuwa da kunci ya shiga cikin tashin hankali ya kama bayana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalim ya Allah babu abota da gaskiya sai kai sarki ya tabbatar maka ne na zalunci kaina na yi laifi ya Allah ina bi mai na Allah sai tsiratar da shi daga bakin cikin da yake ciki kuma ubangiji ta lafi haka na muke tsiratar da mu'mini daga bakin da bakin cikin da suke ciki idan suna karanta wannan addu'a ka dinga karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sadiqin to galibi mutane in sun shiga damuwa ba sa komawa ga Allah ne to zai ga ga damuwan ta zama damuwa ta. amma idan kana koma ga Allah da ka samu sauki wala ko abun bai yaye maka ba to za ka ji wani sanyi a zuciyanka ai shi bacin ran ya fi ma abun da ya sani kan matsala abun da zai dinga karkata zuciyanka ya sa maka tashin hankali ya hana ka nutsuwa da jin daɗi yanzu wani irin wannan bala'in ninkinsa goma ya sauka ga wani akan wani wallahi yana harkokin sa yana baccin sa amma kuma kashi ɗaya cikin goma nasa ka kasa bacci ka kasa nitsuwa ka kasa kwanciyar hankali ka kiɗi me ka ruɗe me za baka koma zuwa ga Allah ta'ala ba baka hankali ga Allah ba baka tina imanin ka kaddaran ka ba shi ka kake shiga irin wannan waɗannan damuwoyi da ka sai mu gyara halayen mu bari ta lafe qul huwal qadir qul huwal qadir ala an يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بنجي تعالى كل قضية مصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم huwal qadiru ala an yabqa alaykum Allah ta'ala yana da ikon ya aiko muku da azaban azaba in ba ku yi imani ba min fawqikum daga saman ku ko min tafi arjulikum ko daga karkashin kafafuwan ku ta kasa aw kun shi'a ko ya cakuda muku shi'an kungiyoyi ku dinga rikici kuna fada tsakanin ku ku ka fahimtar juna ko yuzi ka ba ba ya tsantsana wa shashin ku wato tsananin shafi shi ne ku dinga kashe juna kuna yaki unzur kaifa nusarriful ayat Allah ta'ala ce ka duba yaya muke bayanin ayoyi la'allahum yafqahun domin su fahimta amma kuma ba su fahimta bangiji ta'ala ce idan ba ku imani yana da ikon da zai saukar muku da bala'i da azaba ta sama da ku ta sama da ku kamar ayi ruwan duwatsu kamar ayi ayi a taka musu tsawa daga sama kamar yadda ya faru da wato ainihin samuda da mutane annabi lutu samudu daga sama malaika jibril ya taka musu tsawa fa amma samudu fa oje ko fi tafiya suka halaka da su ne da ainihin wato tsawa ko kuma Allah ta'ala ya aiko da iska kamar yadda aka halakar da adawa mutanen annabi hudu wa amma adun fa oje ko birihin sarsarin ajiya iska mai tsanani ba karariyan iska ba wanda take da ƙarfi mara albarka daga sama ba ka zo aka kwashe su kawai ta dinga tarwatsa su kawai tana halaka su kaga kenan daga sama kenan ko kuma ruwan duwatsu kamar yadda ya faru da mutanen wato ainihin annabi dudu bayan an ciki kalkariya an kai ta sama Allah ta ce faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alayhi hidaratan min muka sanya saman ce zama kasanta sannan muka musu ruwa kuma na duwatsu duwatsu ma wanda aka kona su zafi to kaga wannan duk bala'i ne daga sama dan da aka kai su suka fara jin tasbihu mala'iku sai aka kibo su kuma aka yi musu ruwan duwatsu kowa kuma ta da dutsen sai ya same shi kamar yin su ashabul fil kaga duwatsu ne daga sama tsuntsaye ne kawai kairan ababin yan kananan tsuntsaye suna kan giwaye aka sa kowane tsuntsu aka ba shi dutse guda uku ya rike dutse daya a sa daya ta dama sai dutse kafan hagu sai bakin sa idan ya zo ko mutum uku zai kashe daga sama kawai in ya sake kuma kowane dutse sai ya samu kafuri shikenan sai ya fuda kansa ya fuda cikinsa ya je fuda sirjin dokinsa ko jiwansa ya fuda cikin dokin ya baki da su kashi su mutu gaba daya kaga wannan bala'i daga sama kenan to Allah yana da daman ya aiko da wannan sai barin mu yayi yayi mana hakuri ne ko min tati arjulikum ko kuma daga kasan wato ainihin kafafuwan ku wato ta kasa kenan bala'i yazo daga kasa kamar me kenan kamar khasfun shine kasa ta kirgiza ta haɗe mutum a wanda ya faru da wa kenan harun harun wa tasabna bihi wa bi tarihi al-arba Allah ce ka sa kama shi sai ka sa ta zare sai shi shiga sai ta kike da shi kawai shi ke na an gama da shi ka sa ta furma da shi kuma ta rufe shi sai ruwa ya tsauro sama kawai anguwar gaba ɗayan ta ta tsaka ne dukiyar sa ne gaba ɗaya gidaje ne fito fito ya fito kuma ina yanga ya hau da wakai da ado na zinari da azurfa da shi da jama'arsa yana ta kama shi na Allah ya ce ka sa kama shi sai ta kama shi ga in ta ce aljilihin kenan ko kasan ko mutanen yana mutane annabi shabu aka girgiza kasan aka girgiza aka malakar da su saboda haka ubangiji tala, ya ga dama ko ta ina zai saukar da bala'i ya halakar da wato ainihin al'umma amma Allah ya kare wannan al'umma da irin wannan masifa din amma duk wanda bai imani ba kuma to a can lahira ana nan ana jiran sa inna rabbaka labil mirsad sai au yalbisahum au yalbisakum shi'an wazika ba'dakum ba'sa ba'd ko kuma in Allah ya ga ma ba zai sako da bala'i daga sama ba ba zai sako da shi daga kasa ba a'a zai sako da shi ne daga kanku ku ne za ku aikata bala'in Sai ba ku dama ku abin nan umarni ku aikata bala'i ma'ana Allah ya takuda ya takuda ku ku zama shi an kungiyoyi kungiyoyi kuma kungiyoyin su su kasa fahimtar juna Wai nan na nan wai nan na wai nan. sai su kama yaki a tsakanin su shashi suna dandana wa shashi wahala wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan ba abin da ke faruwa ba kenan abin da ke faruwa kuma kowa yana kiran cewa shi musulmi ne yana da awan shi musulmi ne amma kuma zai kashe dan uwansa musulmi wanda aiki ne kuma irin na kafirai la tajibu ba'di kufaran yadribu ba'dukum bi ba'd kada ku zaka fure bana shashin dukan wuyan shashi to ubangiji ta lace idan kuma ban muku wancan ba to zan zo kuma in rarrabe ku da sababin kangarewar da kuke yi ku dinga yakan juna ka kashe juna ba ku ga maciji da juna ko musulmi ko wanda ba musulmi ba wannan duka yana faruwa a lokacin ausu da khazara ki ta faɗa an yi ta samun matsaloli bayan tafiyar manzala ta sunawa rikici a nan wannan rikici wannan rikici mu ma gashi ne yanzu muna cikin sa musulmi ne ƴan uwanmu suke kashe musulmai ƴan uwansu saboda haka ba ba, ba wasu ne ba suke yanzu baka tsoro ma wani kafuri wa zai kawo maka hari baka tsoro sai ka kai ka kafuri ma lafiya kai ka wuce ka kana tsoron dan ta'adda wanda yake faɗan la ilaha illallah yana cewa shi musulmi ne sai zai fake ya zo ya kashe ka ko ya zo ya kidnapping ɗinka ya kwace ma kuɗi ko ya kashe kai don ba ba da kuɗi ba masu da'awan cewa su musulunci musulmi wannan bala'in dama a ƙarshen duniya zai zo kuma gashi nan ya zo hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu lokacin da wannan ayan ta sauka Allah ta'ala ji yana da ikon ya saukar da bala'i daga sama mutane ko ƙasa da su da Allah ta'ala ji zai saukar da bala'i ne ko kuma maza su ce bi wajhika ya Allah ina neman tsarin ka ya Allah karka saukar mata da bala'i daga sama aw min tati arjulikum ya Allah a'udhu bi wajhika ina neman tsarin ka karka saukar mana da bala'i ko karka jarrabe mu da bala'i daga kasa da kafafuwan mu ya Allah ta ce aw yajidukum shi'an yuzika ba'dakum ba'sa ba'din ko ya takuta ku ku zama kungiyoyi masu rikici da juna shashin ku dinga dukkan shashi kuna yakan juna manzala suna sai ce haza a hawan wannan ya fi sauki ko kuma za a yi saro a wasarwa wannan ya fi sauki Wasu wannan da sauki kan wani wancan balayi da sarkarwa wani ta alumatan da suka gabata ina ma da manzo Allah sama ya ya Allah kada kada ya rabe mu da wannan shi sa zo a wata riwayan wala wista azahu da azahu da ya ne Allah ya tsare shi daga wannan jimma a wannan lokacin da ya tsare shi daga wannan jimma da ya tsare shi daga kamar la riga ka tara shi hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga sa'ad bin abi waqqas yace mun fiskanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta mararna ala masjid bani muawiya har muka zo masallacin bani muawiya masallacin bani muawiya shine masallacin mustajaba da yake kafar da masallacin madina shine masjidu bani muawiya sai ya zo wannan masallacin yayi sallah raka'a biyu suka ce muka yi sallah tare da shi to sai gama sallah sai sai gana da sai gana mai tsawo suna kallo ba su san me yake faɗa ba nan bayan ya gama sai suka tambaye shi sai ya sa'al sa'altu rabbi talatan na tambaye ubangiji na kuwa guda uku sa'altuhu Allah yulika ummati bil khara fa'ataniha na roke shi kar ya halaka da al'umma ta da nitsarwa a cikin koki ko ai ruwan tufana wa Allah ta'ala ce na baka wannan ba zan nitsar da al'umman ka cikin ruwa irin yadda aka fir'auna da jama'a ka ba sannan ce wasu wa wasu hu Allah ya wuri ummati bi sana a wata riwaya bi sinin na roƙi man an roƙi Allah ta'ala kar ya halaka da al'umma ta da fari a sauke musu ruwa har su halaka a dani ha Allah ta'ala ce na baka wannan ba zan halaka da al'umman ka da fari ba kisa ko an yi fari kuma an yi a ruwa sai kaga an zo ana ruwa abin baya zarcewa na uku yace wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha sai na roke shi kada ya sa yaki a tsakanin al'umma ta ya zama suna yakan juna yace sai Allah ya hana ni wannan sai ne wace ta har duniya ta tashi za ana yaki tsakanin musulmi da musulmi rashin fahimtar juna wannan yaki wannan wannan wannan ya ki wannan to wannan kan yana nan har duniya ta tafi. hadisi ne ga sai hadisin musulmi to kuma rarrabuwan kan an rarrabu to shi za a hadu sai dai a lahira idan je lahira Allah ya amma yanzu kana ganin kungiyoyin addini na akwai ran da za su zo su hadu kowa ya ce ya dawo a kan alkitabu wa sunna ya dawo a kan qur'ani da hadisi an zo an tunkule shugaba guda daya kana ga wani abu zai yiwu to yayin zai yi duniyan ma ba ta tashi kwanan nan mai nan ta fasa tashi ta dan to za ta tashi ne tashin duniyan ya so ita tarabatin satu wa shakar kamar a ta layi ne ala ta sajizu alkiyaman ta zo a haka za a tafi eh, za a resa na Allah ba za ta zalu za a fasim din ummati zahiri na alhaq za a yi zurruhun man khazalahum hatta ya ati Allah bi ka samu wasu jama'a da suna nan akan gaskiya suka suna nan akan alkur'ani da sunna kuma duk wani wanda ya nemi wai ya tabar da su ko zai taimake su ba wannan bisa ce cutar da su ba har Allah ya zo da al'amarin da gidan da kiyama ta tashi manzo Allah sai kuma ya faɗa hadisin Tirmidhi taftariqu hadhihi al-umma huwa taftariqu ummati ila salatin 73 firqa kulluha fi an Nari illa wahida yace al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku ƙungiyoyi ƙungiyoyi na addini saba'in da uku dukkanin su suna tsayan wuta ne sai ƙungiya guda daya wani wanda suke kan alqur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da maza su haya fata su ne kawai wanda ba za su tafi wuta ba amma sauran ta wuta za su tafi saboda haka shakicin su ya dinga dandanawa wato shashi azaba saboda haka sai zamana ga kisa ga azaba ga rashin yan uwan da musulunci duka za a samu kuma ana nan ana samun sa amma da duk an zo an rike Qur'ani da Sunna to da duk manufa in dai don Allah ake yi to da kaba ɗaya sun da manufa ɗaya ne za a zo a hatsuwa a wuri guda kawai a dinga tafiya a daidai ba rikici Sai yan uwan ta musulunci to amma hakan ba ta samu ba shine Allah ta lati unzur kaifa musarrifu al-ayat ka duba ya muke bayanin ayoyin alkur'ani dalla dalla muke bayani la'allahum yafqahun domin su gane kowa ya dawo daga fatan da yake ciki ya fahimci inda gaskiya take ya yi tattabburin alkur'ani ya lura shine ma'anar yafqahun ya samu fikihu na ayoyin alkur'ani shine ya lura ya ga ne ayoyin suke karantarwa duk wannan labarin fa don kar ka je ka fada irin abin da wa'ancan suka fada a cikinsu? kai tadabburi alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab alqur'ani littafi ne da muka sauka da shi mai albarka domin a kula da ayoyin a lura ne suke karantarwa a yi wa'azantu a yi aiki da abin suke karantarwa amma idan ba a lura kaga shi kenan ba a fahimta kaga alqur'anin ba a yi aiki da shi ba kenan nan ne za a sha wahala ubangiji ta Allah ya kare mu da karewan sai Allah ta Allah ce wa kazzaba bihi qawmuka wa kazzaba bihi qawmuka wa huwa al-haqq qul lastu alaykum biwakil ubangiji ta Allah ce wa kazzaba bihi qawmuka mutanenka sun karyata alqur'ani wa huwa al-haqq alhalin alqur'ani gaskiya ne daga Allah ne subhanahu wa ta'ala kullu alaikum bi wakil ka gaya musu ni fa ba wakilin bane ba an aiko ni zama mai kula da ku bane in isa da aike ne in kun bi shi ke ne in ba ku ba wannan kuma can ta matse muku ubangiji ta ala ce mutane maza su sun karyata alqur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al mahjura manzo sai ce ya Allah mutane sun riƙe wannan alqur'ani abun kauracewa ba sa imani da shi ba sa aiki da shi kuma wa huwa alhaqu alhalin gaskiya ne a wajen Allah ta'ala wa innahu tanzilu rabbil alamin ruhul به ala الأمين على takuna min almunzirin المنذرين lisan arabiy مبين an saukar da alkurani daga Allah da harshen larabci don a yi wa da shi da sauran al'umma gaba da su fa da yayin su ma alkurani ya sauka ba sa bukatar fassara du'ayin da aka sa sun san me take nufi amma kuma suka kangare ba sa imani zalika kitabu la raiba fi babu shakka qur'ani duk wanda zai shakka ko ya shakka ne kai. amma ba a hakikanin gaskiya ba wanda bai san alqur'ani daga Allah ne subhanahu wataala ba sannan manzo ubangiji ta dace ka gaya musu ni ba wakili bane akan kwanto ba ne kiyaye kuma ni mai yin gargadi ne da wazi ina muku gargadi wa ma rasuli illal balagul mubin abinda ke kan manzo shine ya isa da sako saboda haka kowane mai wa'azi isar da sakon shine nasa ba fada da mutane ba wata yana mamaki wasu masu wa'azin suna ganin kamar su ko manzo ji ba sa yin abinda suke kamar idan mutum bai sai wa'azin ka ba kawai yana gaba da kai ne kawai yana adawa da kai kawai yana fada da kai ne sai ka kama fada da shi to shi shafe ka annaba ma cewa aka yi su isar da sabon shi zama wajibi a kansu duk wanda bai amsa ba ma bai zai cutar da su ba to kai mai wa'azi don wani bai aiki da wa'azin ba kawai ka dauke shi kwancin gaba kuma shiriyan a hannun ka take ne ko a hannun Allah a hannun Allah take Allah ne mai sa mutum shiriya innaka la tahdi a ahbabta walakin Allah yahdi ya sha. to wanda bai karba ba yi dai abin tausayi ne sai ka masa addu'a Allah ya sa ya karba ya gane amma ba ya zama kuma abokin gaban ka ya zama abokin fadan ka ba kaga wannan ba daidai bane ko annabawa ba a ce musu dole sai sun tusa ba kowa imani ko kowa sun tusa masa shirya ba a ba za ma su iya wannan ba bayanin kawai shine idan kai bayanin shi kenan ka sauke wajibi ubangiji ta la faɗa cikin suratul kafi yace wa qulil haqq wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa shima yughasu bima'in kalmuli yashwi al-wujuh bisa الشراب وسع ta'al murtafa a gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji ta'ala gaskiya ne ba ba بني ba tsafi bane ba kirkiro shi akai ba daga wajen Allah wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafurce idan kai imani ka yi wa kanka ba ka yi ba ka kari Allah da wani abu ba in kai imani wannan ba zai ƙara ba zai ba zai ƙara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da Allah bai bashi na daraja ba kuma Allah da zai cutu da rashin imanin ka ba za ka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin imanin ka ba saboda haka in ka ga dama kai imani in ka ga dama kar kai to amma Allah ta'ala ya ce idan ba kai imanin ba waɗanda ba su imanin ba mun tana da musu wutar jahannama wanda ta waye su hayakin na wutar jahannama zai mutu katanga wutan ta kewaye su gaba daya ta dinga kona su idan sun nemi taimako suna jin kishirwa sai ya ba su wani tafashashen ruwa kamar dalma tafashashen ruwa kamar dalma suna sha kawai zai dinga yayyanka hajjinsu zai dinga yayyanka hajjinsu kafin ruwan ma za su nemi abinci ba su bishiyar zakkum yayyanka hajjinsu a sake ba su ruwa kuma ruwan yana yana ainihin tafasa fiskansu yana kone fiskansu kuma in sun sha yayyake hajjinsu wannan shi ne makomar fiskan wanda bai yi imani da alkur'ani ba Ko uban haka ubangiji ta'ala yana wa'azi yana gargadi wacce in kaga dama ka imani kaga dama karkari, so ka duk wanda bai karki wa'azin mai wa'azi mai cutar da mai wa'azin ba kuma kar ka daga hankalinka domin wane da wane ba su karbi wa'azinka ba manzala kuma shi ma an hana shi ba su nafsaka in lam yu'minu bi hadha alhadith ya sa to haka kada ka ainihin wato halaka da kanka saboda ba su yi wato ainihin imani ba saboda haka ka kwantar da kwantar da hankalinka ubangiji ta'ala ya ce wa ma ala rasul illa al shi ma manzo isarwa ne nasa ko kuma masu sauraro ku ji sannan ku bi duk wanda ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi arziki duniya da lahira ma'ana zai ji daɗin imani a lahira a tafi aljanna wanda ko ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ce a duniya da lahira a nan duniya zai sha wahala zai dandani ɗakin kafurci a lahira kuma ga wutar jahannama tana nan tana jiransa Allah ta'ala ya kare mu to bangi ta'ala ce likulli naba'in mustaqar likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun ubangiji ta li kulli naba'in mustaqar wato kowane labari yana da matabbacin sa wato wannan labarin da ake fa ake faɗa na tashin alkiyama da azaba to akwai lokacin da zai zo ya faru wa sawfa ta'lamun da ku sani idan bala'in ya afka muku ko la tarawunna jahim thumma la tarawunnaha aina lin ثم لتسألن يوم إذن عن نعيم za ku ga wutar jahannama hakikanin ganinta to da haka duk wannan abun da ake faɗan ka ɗauka wai labari ne kawai ya wuce a yana da mustaqar wato matabbacinsa lokacin da abun zai faru kuma idan ya zo in tabbas zai auku babu makawa wannan azaba in Allah ya aiko ta wanda ya sai zai kawar maka da ita ubangiji subhanahu wataala ya sa mata lokaci ne kuma yana jiran lokacin Allah baya gaggawa yawa inna allaha la yi lil zalimi hatta idza akazahu lan yuflid kama ka kuma ran da ya kama ka da an kama ka idan an ce eh, abin nan barawo kullum yana tsada yana tsada daga ran da in an kama shi shi na ya shiga hannu an ce kwana goma na barawo ko kwana kai na mai kaya za ka damke shi saboda haka duk azaban da ake faɗa da duniya da ta lahira tana da lokaci sai lokacin ya yi Allah ta'ala zai saukar da ita yasa ya ce wa sawfa ta'alamun ya sannu za ku kusan a cikin suratul sa'ad ubangiji ta ce wa la ta'lamunna nafahu ba'da hid za ku san wannan labari da ake bayarwa bayan wani lokaci a cikin suratul ra'd ce li kulli ajalin kitab ko ne ajali a riga an rubuta ga lokacin da zai sauka idan lokacin yayi kuma babu wanda kisa wato ainihin ya hana ubangiji ta'ala ya saukar da wannan azabani abin da ya zama wajibi shi ne ka yi imani ka gyara ayyukanka domin ka je ka fata wa sun fata alamun wannan tahdidi ne ta wa'idi da sannu za ka sani ana tsori ta sani ana gaya maka cewa akwai abin da zai faru wanda ke mara kyau so da haka ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ta'ala ya ce وإذا رأيت الذين يخوضون fi. آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وبنجد تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu suna iskilanci suna ba suna walakata su Qur'ani fa'arif anhum ka da kai ga bayin su kar ka zauna tare da su hatta ya khudu fi hadisin gairi Ka sai sun kutsa cikin wata maganar daban kafin ainihin ka saurare su akwai suna yi wa Qur'ani iskilanci suna tare da Qur'ani saka ce maza su kar ya zauna tare da su lokacin da suke wa in ma yun siyan naka shaitanu idan shaitan ya manta da kai kuma ka zauna suka ci gaba da izgilancin kana zaune to fala ba ba'da zikra kar ka zauna da su bayan ka tina ma alqawmi zalimi tare da mutane wanda suke azalumai kar ka zauna da su kafirai masu izgilanci wato idan mutum ya zo yana izgilanci wa addini ko alqur'ani to babu kin zaman kamar yana ba'a yana walakanta wani abu na addini ka masa nasiha cewa abin da yake yi ba daidai ba ne kuskure ne kuma abin da yake kafurci ne idan ya yi ya bari shi kenan nan da ba ta cika ba shi saboda idan bala'in ya zo sauka kuma zai iya haɗawa da kai idan kuma shaitan ya mantar da kai kana zaune ana yi daga baya ka tina saukar ka zauna da wayannan mutane ta cika tafi in suna wani hiran su daban ba a isilanci cewa alkur'ani ba amma kar ka yadda ana ta alkur'ani kuma kuma kana waje nan ana gaya manzo Allah sallama kuma ana gaya mana gaba mu to da Allah ta'ala yace wa imma yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya manta da kai wanne ne yake kamantuwa ubangiji ne subhanahu wataala amma shaytan yakan iya dauke hankalinka sai kwantuwan sai ya faru shi zai katin zai katina kaza shi kuma ka tina kaza shi da kaza tina kaza shi ke na zai kamanta yanzu inda za ka shiga sallah duk rafin wanda kake ka sani cewa shaitan ne yake saka da za a ce in ka kabbara sallah kana kallon inda kake kafa goshin ka sallan ne kawai abin da kake na sallan kawai shine a ranka karatu alqur'ani ruku'u kana gana da sallah sai ba za ka yi kanuwa ba ba za ka yi mantuwa ba amma can shaitan sai ɗauki dauki hankalinka ya fi na kaza sai ka tina ka tina kaza sai ce maka ka tina to kana ya ka kawai sai ka manta mara ka nawa kake yi wannan shine shi yasa ake danganta mantawa zuwa ga shela sai aka ce idan ka haddace wani abu na alqur'ani sai ka manta to karka ce na manta ka ce nusitu an mantar da ni ka ce Allah ya mantar da ni amma kuma Allah ne ya me ya mantar da kai to shi yasa anan shi ma haka wato wani ladabi ne Allah ta'ala yake koya bayinsa idan abu na sharri ne sai ka danganta idan kawai don shine sababi in na alkhairi ne ko sai ka danganta wa Allah subhanahu wataala shine ma'anan wa sharru laysa ilayka cikin addu'o'in manzo Allah kuma wa sharru laysa ilayka ma'ana ba a danganta sharri zuwa gare ka amma Allah ta'ala shine khaliqul khairi wa sharr shi ke da ne irin abu al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharri sa to haka sai ka dangantawa wa ainihin shi da wannan ba sai lalle izgilanci wa alqur'ani ba duk abin da ake irin zaman da ake za ka ga wasu suna zama a zagi a ɗauko ne abu na addini ya izgilanci da shi wani ya zo ya wuce ka sifa ta addini ana izgilanci da ita wallahi wai na babu abokan zaman ka ba domin ko wani abu bai faru da kuma za su cinye maka imani za su cinye maka imani duk majalisar da ake zama ba alkhairi ake tattaunawa ba ya kamata mu ya nisance ta domin almujawiratu mu'assiratu wato makwata tana tasiri in kana zaune da mutane yau da gobe Allah za su maka tasiri mutum nawa ne mutanen kirki suka yi makwataka da mutanen banza suka zama mutanen banza yanzu za a ga mutum yaro na gari ya kai wata kasa a ce ji karatu idan ya je ya haɗu da shashashu a can wajen suka ga ya dawo yana shaye-shaye yana neman mata amma kafin ya bar kasansu ya kirki ne ba ma sai an wata kasa ba a nan za a tura yaro makaranta ya je ya haɗu da abokanin banza ya lalace ko kuma ya tafi unguwa yana yawo da abokan banza sai su lalata shi kaga makwantaka tana tasiri to sai tsaya za a yi a ce yan majalisan ka wanda kake zama da su masu izgilancin alkur'ani masu sabon Allah masu maganganu na fada da zagin jama'a a ce kuma kai ka zama mutumin kirki sai zai taɓa yiwa ba shi yasa abin da ake bukata abokanin zamanka da abokanin shawararka abokanin hudunka su zama cikin Allah na gari wa kulli salihina akan wa wa kun an kulli fahishatin jaban kuma mutumin aboki na mutanen kirki ka zama mai tsoron sabon Allah duk abin da ake na izgilanci ka ba ruwanka da shi shi yasa aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da irin wannan mutane a lokacin ai babu abokanen sa musulmi da yawa ne saboda haka kaga irin wannan mutanen ana huta da su amma daga ba da yake sahabban sa ne ko yake tare da su ba ne yin wannan izgilanci to kaga wannan ana faɗa kai kai kuma kila akwai mutane da kake tare da su wanda ba mutanen kirki ba suna yin abubuwan da bai kamata ba to idan ka biye musu da su maka tasiri kai ma ka zama mutumin banza ubangiji ta lati wa yau mai abu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ya laitani ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila فضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ranar alkiyama mutum zai zai ainihin ciza yatsansa ya ciza yatsansa ya ce ina ma na bi ta farki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wayo Allah ya shiga uku ina ma bai riki wani ya zama abokinsa ba gashi yanzu wani abokinsa nan ya fadda shi ya fadda shi ga barin farkin Allah Allah ta lati shi dan wato shi ne tabar da su to da haka ka bi abokinka gaskiya ta zo maka bayin Allah ga sunan suna kokarin fahimtar addini suna da'awa Allah ta kai kuma kaje ka biya wasu halakakku shikenan ka je sun maka tasiri sun fada kai kuma duk abin da za su maka a duniyan nan idan ka je lahira za ku yi gaba da su za ku yi gaba da su duk wasu al'akhillahu yawma idhin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin abokan ranar alkiyama shashin su suna adawa da shaki suna tsinewa juna sai masu kokarin Allah idan mutanen banza ne abokaninka to za ku je kuna tsine wa juna ai kai ka bar da mu a kai ne yayi wanne tsine wannan wanne tsine wannan duk ba wani abu ba amfani da zai muku kai ne ai kai kai ne ka bar da kai kai ka biye mini yayi shikenan a haka za a kare ana tsine wa juna amma masu tsoron Allah kuma suna alfahari da junan. wallahi zamana da kai ya amfane ni gashi yanzu na zama mutumin kirki gashi na shiga aljanna a lahira ma in ba in cikin kama bai kai ka shiga aljanna ba idan kana abokantaka da kuwan Allah mutumin kirki sai ce ce sai kai ka aljanna domin mu'mini za su yi ceto a tsakanin alkiyama kamar yadda maza sun yake faɗa idan an yi tashi alkiyama aka yi to Allah ta zai ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'atul nabiyuna wa shafa'al mu'minun wa lan yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto annaba sun yi ceto mu'mine sun yi ceto ba wanda ya rage sai mafi jin kama su jin kai shine Allah ta'ala to kaga a sai mu'mini za su yi to to wa za ka ce ne wanda ka sani wanda kake hudda da shi kake mu'amala da shi aikin sa bai kai ya kai shi a janna ba sai ka tuna aikin zaman da kuka yi a duniya daga da ina wane yake shi kenan ta baka sai don sai ku tafi aljanna kaje ta juta kai tafi aljanna ko kai ta juta ai tafi aljanna kai ka ta juta sai ya ce ka amma mutanen banza ka sai dai ku tafi ku je kuna tsine wa juna tare da shi da haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu mu dinga zama a wuraren zikiri wato wuraren karatu inda ake faɗan Allah ba inda ake faɗan ayyuka na dan na ajiya ba ba inda ake fasikanci ba ba gidajen mata ba gidajen giya ba ba inda ake hira ana ta shirme in mace ta zo wucewa a ce mata kallo ana ta bayanin gabanta da sauransu wannan ba wurin zaman mutane ba ne manzo Allah ta ma yace Iyakun, wal julus ala turqat kashe da zama akan hanya sai suka ce ya rasulullah malana min na futu ai dole ne sai mun zauna mun nan ne wurin hiran mu ai sai ba mu zauna anan ba ina zamu ji ya rasulullah yace fa in abaitum illa julus fa tariqa hakku idan kun kuka ce sai kun zauna ku ba wa hanya hakinta ku ba wa hanya hakinta suka ce me hakinta hanyar Maza sama yace al'amru bil na wan nahyu halin munkar idan ga wani abu wanda ya kamata a yi ba a yi ba ka ce a yi wani mummuna aiki ta hana rabbul basar da kuma rintsi ido kar ka dinga kallon mata duk wani abu na sabon Allah da za ka gani akan cikin to ka kalla abin da ka faɗa wanda ba na kirki ba kar ka faɗa in wani yana abin da bai dace ba to ka ce wani bai dace ba wannan shine ka'idodi na zama akan hanya to ina ga kuma in ya zama majalisin shi kansa ma na sabon Allah ne tukun shi kansa na saba wa Allah ne da iftilanci wa addini to kamar ta kai ne a wajen inda kai mu'mini ne to ta haka da kai da su tuɗe ne a ka'ida shine kowa ana auna shi da abokaninsa ne la tas'al wa sal an qarinihi kullu qarin bil بالمقارن yaqtadi mun same ka a wajen masu tata kana zaune ana ta ta kana zaune a to kai ma mai ta ne in a gidan giya aka ka kai ma mai shan giya ne kawai in aurin neman mata aka tsakane ka kai ma mai neman mata me ya kai ka so in ka kare na son su takalmi zai dauka ne da shi yasa ake Allah ta Allah ya hana a zauna wurin da ba wurin arziki ba ne, wurin da ba wurin addini ba ne, wurin da ba zama za a yi alkhairi ba sirri za a fada ka tashi ka tafi in baka sani ba ka zauna sai ka ga an fara wasu abubuwa da suka saba shari'a ka hana ba hannu ba ka tashi ka kawai ka kama hanya wannan shine ka kubuta in ba ka ba sai Allah ta'ala ya hada ka da su ya musu hukuma muku hukuma kuma za su yi maka tasiri ka zama mutum ba zaba mutumin kirki ba Allah ya kare mu da karewansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu kun binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisan tantanta sallallahu wa sallam wa baraka ala